farkon aya ta 154 bi mijiyatin Allah ta'ala fadin Allah ta'ala sun ma'ataina musul kitaba na ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب سنن سيموك بيوى النبي موسى عليه السلام للتاتي وسميناه التوراة مكرة من للتاتي سنة التوراة وثم لترتيب الأخبار kalmar summa anan domin jeranta labari ba don jeranta menene farkon faruwa tsakanin waɗancan wasiyoyi da aka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tun daga farkon qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum zuwa ƙarshen wa anna hadha sirati mustaqiman ba dan ajeranta su ba tsakanin su da baiwa Musa littafi don idan an zo ne dan ajeranta dan su ta fuskar wanne ne ya fara faruwa a baiwa Musa littafi ya fara faruwa kafin aiko da waɗannan wasiya amma sai aka kawo summa li tartibul akhbar la tartibul ahdath dan jeran ta labari ba dan jeran ta menene farkon faruwa ba an gane ko shine abin da summa take tarwa a nan gudu summa atina musa kitaba tamaman muka bai annabi musa littafi tamaman wato dan cika ni'ima a gare shi tamaman alal ladhi ahsana dan cika ni'ima ga wanda shi ma yayi ihsani wato annabi musa alaihi salam bil qiyam bihi wajen aiki da abin da aka saukar cikin littafin wa tafsilan li kulli shay kuma dan ya zanto bayani na kowane irin abu yuhtaju ilayhi fi dini wanda ake bukatuwa zuwa gare shi a cikin addini a wancan zamanin annabi Musa alaihi salam wa hudan kuma domin littafin ya zanto shiriya wa rahmatan kuma ya zanto rahama la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun ko su sai imani daga mawa da ubangiji su din nan wato ana nufin atba'u Musa mabiya annabi Musa alaihi salam wa hum banu Isra'il sune banu Isra'ilawa ko sa yi imani bi liqa'i rabbihim daga muwa da ubangijin su shine sanadiyan saukar da wannan littafi malati yu'minu muta'alliqun bi liqa'i wa qaddima alayhi lil mufasalati wato wannan bi liqa'i rabbihim wato shine fi'ili yana ta'alluqi da kalmar yu'minuna to amma an gabatar da al muta'alliq din kafin al muta'allaqu bihi lil mufasalati lil fasilati da munfasila wa abinda suke cewa asalin yadda jerin magana yake la'allahum yu'minuna bi liqa'i rabbihim la'allahum yu'minuna bi liqa'i rabbihim ba nan gurin kaga harful jar ne liqa'i majrurun bil ba wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li shine fi'li mudari'in yu'minuna wanda da kaida sai a kawo mudari'in kafin a kawo ma ya bi amma sai aka fara gabatar da ma ya ta'allaqu bihi kafin a kawo al-muta'allaq min allazi huwa fi al-mudari saboda mai lil fasilati saboda karshen ayoyi da ke cikin wannan sura gaba daya suna karewa da su yu'minun tattaqun tazakkarun in aka jinkirtar da bil qa'i rabbihim yanzu to shine karshe sai kare tsarin abinda ayoyin ke karewa da shi haka galibi malamai suke bada amsa da irin wannan amma a gaskiyar al'amari shine wanda yana faruwa ne ga wanda yake ajizi shine dole ya gabatar da abin da bai dace ba dan saboda ya zame masa dole amma ba a dingina ba a dingina maganar Allah wannan da yawa daga cikin malamai sun bayar da ansa cewa wannan abin da malamai ke faɗa wanda malam ya to daga cikin maganganun malamai wato abin da bai dace ba a dingina ma Allah ta'ala kawai yayi haka ne dangane da masa in ya ga dama sai ya kare da wancan din kuma sai ne <laughs> ai ayoyi da dama zaka samu cewa suna karewa da wani tsari amma da karfi sai a canja su akwai suratul fatir alhamdulillah fatir samawati wal da qadir ga a zo karshe aya ta biyu ma yaftahi Allahu lin-nas min da harful jarri canza ba haka ta rinka karewa ba kuma sai ta rinka karewa kuma da wani abin daban wato shine maddul iwar inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura da sai a ce inna allaha ghafurun halim ka kare da abin da ta rinka karewa da shi daga farko amma Allah ya canja kuma ba komai Ko balagin qur'anin tana nan qarawna din yana nan bayanin duk yana nan ina fata kun fahimta to ganin damar Allah ne ya kare da abin da ya ga dama sai dai nan gurin akwai balaga cewa an fara gabatar da almuta'alliq kafin almuta'allaq bihi lalle dan nuna wato ainihin kulawar Allah game da su dan ya kasance sun kinsa kafin su sadu da shi Allah da haka sai saukar da wannan littafi gare su sai aya ta gaba وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون wa hadha ko wannan littafi na alqur'ani kitabul littafi ne min nau'i tawrat almazkura daga cikin nau'in littafi irin na at ma'ana ba wai nau'i ba ana nufin irin su ɗaya ba yadda at-taura take littafi haka alqur'ani yake shi ma littafi mai zaman kansa duk da akwai bambancin falala tsakanin wannan da wancan mubarakun anzalnahu mun saukar da shi mubarakun ko mai cike da albarka ai kasirun naf'i mai yawan amfani duniya wa ukhra a duniya da kuma lahira A yazidu ala tawrati bil barakati shi yana ƙarin falla yana da ƙarin albarka in an kwatanta shi da at-taura dan haka fatka bi uhu ku bi abinda wannan littafi yazo da shi ayyuhal mukallafuna ya ku ababan daura mai shari'a ku bi wannan alqur'ani bil amali bima fihi ta hanyar yin aiki da abinda da ke cikin sa wattaquhu wattaqu kuma ku kiyaye dokokin ubangiji wattaqu bihi kufra wal ma'asi sakamakon riko da wannan littafi ku kiyaye yin kafirci ku kiyaye dukkan wani dangin aikin sa. la'allakum turhamun domin ku zanto cikin waɗanda za a ji kansu ai anzalnahu mun saukar da shi domin wannan manufa to shine ibnu kasir ke cewa ya da dama ubangiji ta'ala sai kawo littafin at-taura sai kawo alqur'ani an sha hada su wurare guda a wuri a wuri sama da daya a cikin alqur'ani nan dai gashi thumma atayna musa kitaba tamaman ala allazi ahsana wa tafsilan li kulli shay wa hudan wa rahmatan la'annahum bi liqa'i rabbihim yu'minun anan gurin kuma a baya sai aka kawo qur'ani wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu can gurin aka ce wa min qablihi kitabi Musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqun lisanul arabiyya liyudhira alladhina zalamu wa bishra lil muslimin an kawo at-taura an kawo kuma al-qur'ani ha kuma wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu anfis kaga al-qur'ani da suka saurare shi suka ce da juna anfis falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد Musa. مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم اكو علاقه تكان للتافن انه محمد للتافن ده كوي انه موسى عليه السلام اكو فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سهدان تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون wannan ya mai tura da dama cikin alqur'ani menene hikimar hada a saura da alqur'ani ne da tare da cewa ga linjila a tsakiyar su ita ce tafi kusa da alqur'ani ta fi kusa da alqur'ani sai shi aka ce siffofi da dama na kamala da alqur'ani ya kunsa akwai da yawa a cikin su akwai alsaura duk da bata kai wato ainihin alqur'anin ba amma dai suna kusa wajen hada siffofi na kamala wato wato akwai dan bambanci tsakanin tadilliji lakin ala kulli halin dai wannan shine abin da malamai suka halaro aya ta gaba ta Allah ce an taqulu innama an taqulu inna ma unzila alkitab wato kamar mun saukar da wannan littafi an taqulu bi ma'ana li an la taqulu kamar da kufiyuna suka ce basriyuna suka ce karahata an taqulu wato domin kar ku zo kuna cewa inna ma unzila alkitabu sani dai kadai an saukar da littafi ne ala sa'ifatayn min qablina akan waɗansu tawaga biyu kafin mu sune yahudu da nasara min qablina tun kafin mu wa in kunna an dirasatihim laghafilin wa in kunna kuma lalle mu mun kasance la ghafilina da falallu an fi dangane da harshen da aka saukar da littafan su ma'ana an saukar da wannan alqur'ani ga al'ummar karshen zamani da larabawa aka saukar da shi da harshen su na larabci domin da ba a yi haka ba suna da hanzari gaban Allah gobe kiyama ta ce yo ai waɗanda suka riga mu yahudu da nasara su aka saukar da littafi mu ba a saukar mana kuma mu ba mu iya yaran su ballanta na mu iya karanta a taura ko ninjila mu yi magana mu aiki da ita to dan kasu ce haka sai aka saukar da qur'ani dan wannan mu yankan hanzari ne na larabawa yanzu gobe kiyama ba da su ce su ba a saukar musu da littafi ba ko su ce littafin da aka saukar da shi ba yaran su bane ba domin Allah ta'ala ya san ya ce zanto balarabar littafi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun shine ma'anar an taqulu inna ma unzila kitabu an saukar da wani littafi domin kar ku rinka cewa ai an saukar da littafi ne da can ala fa'ifatain min na kan wadansu mutane da jama'u guda biyu kafin mu wa in kunna an za la yi ko mu mun gafala dangane da yanayin yadda suke karanta littafin su ban bajin harshen su balantana mu san abin da ake so mu yi ko abin da ake so mu bari aya ta gaba أو تقولوا وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا في Auta taqulu ko kuma dan kar ku zo kuna cewa law unzila alaina alkitab da mu aka saukar ma littafi kama unzila alaihim kamar yadda aka saukar kan waɗancan da suke kafin mu na kunna ahda minhum da mun kasance mu ne mafi riko da shari'a sama da su ya ba mu aka ba ba da mu aka bayar attaura da ba an ga aiki ba ba mu aka ba ba Allah ce to dan karku ce haka ke yasa sai aka saukar da Alƙur'ani a ga aikin dan da lakunna da sai kun rika ta ai lakunna ahada min ada mun kasance mun ya shirya sama da su ila haqqi zuwa ga gaskiya li daudati azhanina saboda kyawun tunaninmu da kyawun hankalinmu sama da hankalin yahudu ko hankalin banasari wai su laraba suna yaba tunaninsu da hankalin su sama da kowa waɗansu kuma suke cewa eh wai psychologically mutumin da yake raye cikin sahara ya fi faɗin tunani sama da mutumin da ke raye inda ba sahara ba don wanda ke raye inda ba sahara ba wato ainihin bishiyoyi da duwatsu suna hana idan sai ta hango nesa da haka kaga zuciyarsa ba za ta hango nesa ba amma dan cikin sahara da ya fito fili tangararren idan zai nisa aka zuciyar ba sai ta tafi nesa haka ko da malamai ilmin nafs sun sun ɗauki daga cikin su sun ɗaurewa wannan tunani gindi wa mutumin da ke cikin sahara za a samu wankor tunani da wankor kwakwalwa da hankalinsa ya kai nan ya kai nan sama da mutumin da yake ba cikin sahara saboda shi za a samu dukul ufuk ta tare da shi mutumin da ba cikin sahara yake ba wato tunanin ku mai gajeren zango ne faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum ubangiji yace haƙiƙa hujja ta zo muku daga wurin ubangiji bayyana hujja ke ai bayanu ma bayanun abyan mimma fi kutubihim bayani ne yazo muku mafi bayyana mafi bayyanuwa sama da abin da ke cikin littafin wa hudan kuma shiriya ce wa rahma kuma rahma ce liman tabahu ga wanda ya bi wannan littafin alqur'ani faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi da haka ba mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya karyata ayoyin Allah fil qur'ani alladhi huwa hudan wa rahma wato ayoyin da suke cikin wannan alqur'ani wanda shi ne shiriya kuma shi rahama ne fa a'rada anhu mutum ya kawar kai kai gabanin wannan alqur'ani takziban lahu dan ya karyata. ba mafi zalunci sama da shi wa sadafa anha sannan kuma ya kautar anha bari waɗannan ayoyi wato sadafa yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai zanto mutum ya kauce wa tafarkin gaskiya shi da kansa ko ya zanto ma'ana ta biyu mutum ya kautar da wani kan tafarkin gaskiya to da haka nan gudun sai suka ce min man kazzaba bi karya qaryatawar da yawa littafin Allah ai kaucewa ne da kan gaskiya ko da haka wa sadafa an ha kuma yunkuri ne na hana wani ma yi imani da littafin Allah ce to ba mai zalunci irin wannan abinda kafaran maka kenan suka yi su bu su yi imani da alqur'ani ba kuma sun hana kuma ayi imani da وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فكتان أنا كرمت القرآن كاو روداني ويئيه دكيوا دانكر أدي يكي كيوا سبو لإن أنجي ذا fahimta hasken alqur'ani yana dacewa ne da hasken fitra wato tsarin da Allah ya halitta fitra sallahi allati fatara an-nas alaiha da hasken fitra in suka ci karo da hasken wahayi suka hadu da juna to shine nurun ala nur sai da haske kan haske hasken fitara ga kuma haske na alqur'ani mai girma wanda shi kansa haske ne to sai ga mutum ya tsayo akan shirya fitara ita kadai ba za ta kai mutum gaci ba wato haka kuma in fitara ta lalace duk yadda aka karanta mutum alqur'ani ko ba zai fa'idan da shi ba sai ga hasken fitara ga kuma haske na alqur'ani sun hada da juna to shi ne nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsal lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim da haka ba mafi zalunci sama da wanda ya karanta ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya hana mutane su imani da su ya kautar da mutane ga waɗannan ayoyi fala azlamu mimman fa'ala zalika ba mafi zalunci sama da wanda ya aikata haka faman alkhairati an nafsihi wa amanit wa amanit ba tariqahu ya hana wa kansa alkhairan da ke cikin alqur'ani haka ya hana wa waɗansu waɗanda suka yi masa biyayya alkhairan da ke cikin alqur'ani ya hana mutane yin imani da Allah ke wannan ba wanda yake zalunci a banka ba wai sai qur'ani masa kadai ba duk duk mutumin da ya yarda da alqur'ani da hadisi kuma ya hana mutane fahimtar alqur'ani da hadisi wani rabo wannan aya zai same shi sanajid alladhina yasrifuna an ayatina da sanin za mu yi sakamako ga waɗanda suke bautar da mutane daga ayoyinmu sakamakon da za mu yi musu shine su al'azabi mummunar azaba ai ashaddi mafi tsananin azaba bima kanu yasdifun saboda abin da suka kasance suna yi na kautar da mutane daga tafarkin qur'ani da hadisi sallatin hal yanzuruna illa an ta'tiyahum malaikatu أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون شن أقوى أبن دفك جلاني إلا أن تأتيهم الملائكة فاتي دي كوي ملائكة سزو مسو معنى هل تنن ماني ما ينتظر المكذبون ما تقرأت آيان الله فبا أبن دفك زمن جرا إلا أن تأتيهم الملائكة سي ملائكة سزو مسو بالتاء بتاكين وقرأ بالياء أو تكراء إلا أن يأتيهم الملائكة liqabda arwahihim domin karban rayukansu aw ya'ti rabbuka ko ko ba abin da suke jira sai ubangiji ya zo shine zuwan da Allah zai ranar tashin kiyama shi da kansa ta'ala amma kaifiyar zuwan ba a san yadda take ba a wani irin tsari yaya ne zuwan Allah yake wannan dai ya bada labarin zai zo kuma dole mu gaskata zai zo tawilin sa da wata ma'ana daban ba wannan ba ya zanto kuskure ke mala yace ai amruhu wato tawilin da masu tawili ke sun sai ai al'amarin Allah ne zai zo ba wai Allah ne zai zo ba wannan magana ta farko kenan magana ta biyu ce au itiyanul ilahiyyan ko kuma kawai mu fassara ta da cewa Allah zai zo shi da kansa zuwa ne na ubangiji la na arifu kaifiyatahu ba mu san yaya zuwan yake ba kaifiyar zuwan yanayin zuwan ya dai shi zai zo amma bai bayyana mana yanayin zuwan ba wa huwa aslamu min taqdiri ma lam yarid bihi ilmu malai ce wannan shi yafi dacewa kuma muqaddara abinda ba wahayi da ya tabbatar da shi ba domin idan ka ce au ya ati a wato au ya ati rabbuka ka ce ai amru rabbika ma'ana al'amarin sa ne zai zo yanzu ka kautar da lafazi daga ma'anarsa zuwa ga ta sabuwar ma'ana idan aka tambaye ka me dalilin da menene dalilin da ka dogara da shi wajen cewa ba ma'anan farko ake nufi ba kaga aiki na farko kenan na biyu wani dalili kuma ka dogara da shi kan cewa amru ake nufi kuma kaga dalilin da biyu kenan dan haka duk mai tawili abu biyu ake masa baki farko da awasta ta cewa lafazin nan baya zahirinsa na biyu abin dalilinsa na cewa ma'ana ta biyu din nan ita ake nufi can sai ya kafa mana dan me kwantar da shi daga ma'ana ta farko kuma sai ya kafa mana dalilin dan me kawo ma'ana ta biyu yasa tawili yafi komai illa ba a yin tawilin ayoyin Allah ta'ala ba bisa ga ma'anarsu dukkan ayatu sifat ayoyin da duk suka kunshi bayanin siffofin Allah da hadisai da suka kunshi bayanin siffofin Allah ta'ala salaf cikin sahabbai da tabi'ai abinda suke cewa amin amirruha kama ja'at bila kaifa suka ce ku karanta su yadda suka zo kar ku faɗi bayanin yadda sifar take amma dole ku bayar da ku yi imani cewa lalle sun tabbatar da wannan sifar wannan aya ta tabbatar da siffa ta itiyanul lahi ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka dole ka yadda ubangiji zai wata ayar ta tabbatar da maji wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waji a yawma idhin bi jahannam dole mutum ya yadda da wannan amma mutum ya ce ai amrun rabbika ake nufi to tawili kenan me ya ka dogara da shi kace wannan ake nufi sai zanto mutum ya yi wa Alƙur'ani wato karfi da yaji ya bankar ma'anar zuwa ga wata bakwar ma'ana ta biyu wadda ba da dalili a kanta lamin kitabin wa lamin sunnati ba abin da suke jira sai dai mala'iku su zo musu dan karɓar ransu ko kuma ubangiji ya zo musu ma'ana ba abin da suke jira ko zo mala'iku dan karɓar ransu ko kuma kiyama ta zo dan lokacin zuwan Allah shine lokacin kafin alkiyama aw ya ce abu ayat rabbi ko kuma abu na uku wani sashi na ayoyin ubangiji kuma ya zo to kaga wannan aiki ne amrun rabbi kadai kenan kaga an bambance tsakanin zuwan Allah da zuwan wani al'amarin sa kaga wannan babu ayatu rabbika ai shine amru rabbika din kaga tunda an yata kansa akan juna ya nuna wancan daban wannan daban kenan babu ayatu rabbika din nan wani sashi na ayoyin ubangijin ka wahiya sune kaman tuluqul shamsi min magharibiha fitowar rana daga mafadarta an gane ko kamar sai hadisi sahihi kamar yadda yake cikin hadisin bukhari da muslim ɗaya daga cikin manyan ta tashin kiyama ma'ana kafarai ba abin da suke jira sai ɗaya daga cikin al'amura guda uku suna zaman jiran mala'ikan mutuwa ya zo ta gurin ɗaya kenan ko suna zaman jiran kiyama ta zo lokacin da Allah zai zo a yi hisabi biyu kenan ko suna zaman jiran lokacin a hodowar rana ta yamma ya yi wanda a wannan lokacin ko sun farka imani imanin ba zai amfane su aw yati ba'du ayati rabbi da haka sai ce yawma ba ba'du ayati rabbi ranan da wani sashi na ayoyin ubangijin ka kuma za su zo la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadan min qablu wata rai imanin ta mata amfani ba wanda bata riga ta yi imani ba kafin wannan rana duk ran da bata yi imani da Allah ba sai lokacin da rana ta fito daga yamma ko mutum ya fita kalmar shahada ba za a karba ba lokacin ya riga ya wuce aw kasabat imani na khaira ko kuma ga rai ta yi imani da Allah amma ba a ayyuka an yi imani na zuci gabbai ba yi sallah ba ba yi azumi ba haka in sai da wannan ranar ta zo sannan za ka yi aiki to aikin da za ka samu ladan sa imanin da kika fa wannan ranar an karbe shi amma duk ibadar da za ta biyo bayan wannan ranar kuma shikenan ba za ka karba an gane ko shine lam takun amanu min qabla aw kasabat fi imaniha khaira min qabla dinan aljumlatu sifatu nafs wannan jumla lam takun amanu min qablu wato sifa ce ta nafs da yake la yanfa'u nafsan imanu ai allati lam takun aminatan min qablu ai nafsan kafirata wato rai kenan wacce ta kafira a ranar imanin ta lam takun amanu min qabli tulu shamsi wadda bata riga ta imani ba tun kafin budowar rana daga min al daga mafadar. la la tanfa'uha imanuha ba'da zalika daga baya imanin ba zai amfane ta bayan haka la yanfa'uha imanuha kenan ba'da zalika aw nafsan ko kuma rai wanda take mu'minatan mu'mina afiya amma kuma tana sako ita wannan ran lam takun kasabat bi imaniha khaira ba ta kasance ta aikata wani aikin alkhairi ba cikin imanin da ta yi ai sa'a ba ta yi aikin da'a ba kenan ita ma la tanfa'uha tawbatuha a wannan rana ko da mutum ya tuba tuba ba zai amfane shi ba kamar fi hadisi ruya an safwan an safwan ibn asal kamar yadda yake cikin hadisin da aka rawaito daga safwan ibn asal al-muradi qala yace eh, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace باب من قبل المغرب مسيرة عرضه أو قال يسير الراكب في أرضه أربعين سنة يتي أكون تكوفا أنين من دنيا وتمفاتر إن مفاتر لنا masiratu ardihi tsawon tafiyar da ake a fadin wannan kofar aw kala ko yace yasirun rakibu fi ardihi matafiyi ne hawa in garman doki zai tafiya fi ardihi a fadin wannan kofa 40 sanatan har tsawon shekara 40 tur yana tafiya kafin eh, ya kai fadi inda fadin kofar rasar fadin kofar ke yalwan fadin kofar ke khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal ardh ubangiji ta ala ya halitta wannan kofa tun ranar da ya halitta sammai da kasa maftuhan litauba abu ɗaya ke kai dan karban tuban masu tuba ka ga yalwar rahmar ubangiji kofa mai fadin tafiyar doki tsawon shekara 40 wa ta ganin wannan kofa ai idan ka zai ga iya kusan fadin ta ba to abu ɗaya take kawai dan masu dan masu tuba Allah ya tuban su la yughlaqu ba za a rufe wannan kofa ba hatta tatlu ash-shamsu minhu har sai ran ta hudo daga cikin ka ai makon ta fada cikin su sai ta hudo to tana hudowa kuma shi kenan an rufe kofar kenan duk wasu tuba kuma ba za ka fasa ya ce ruya amma hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi da wani hadisi ne sahihi wanda bai kamata a ce masa ruya ba dan Islami malaman hadisi ne sun ce ruya suna nufin da'ifi أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي كتاب الإشاءة يا ذو أتكل الإشاءة في أشراط الساعة وانا الكافي لدى وانا ما نفسه da yake kunshi cikin wannan littafin nassin da ke kunshi cikin littafin na mai littafin yake wa min al-asraf al-izami yana daga cikin manyan manyan alamomin tashin kiyama tulu'u shamsi min maghribiha hudowar rana daga mafadarta wa khuruj dabbatin fil ardi da hudowar wata dabba daga cikin kasa wa ni ayyuhuma sabaqa al-akhar ala atharihi wa ayyuhuma sabaqa al-akhar ala atharihi guda biyan nan shine hudowar rana daga yamma ko bullar wata dabba wadda za ta rinka yi wa mutane magana tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun kamar da sunan nan ta bada bayani hudu wannan ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi ne da suke kusa da juna annabi ce ayyuhuma sabaqa duk wanda ya riga zuwa al-akharu ala asarihi to ɗayan ma nan bayan su tabbata wato ba wani abu da ke gida tsakanin su ko dai rana ta hudu fara hudowa daga yamma sannan sai wannan dabba ta fito ko dabba ta fara fitowa sannan rana ta hudu daga yamma lalle ɗaya na ɗaya zai riga ɗaya zuwa amma ɗayan na zuwa sai ɗan uwan sai biyo bayan su فإن طلعت الشمس قبل خرجت الدابة ضحى ضحى يومها أو قريبا من ذلك وإن خرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الغد يتي إذن رانا تفارف دوا دقا ya zanto wannan shine farko farzin dabbatu zuha yawmiha to da hantsi kuma kawai sai a ga wannan dabbar ta kullu kai kamar wannan da safe wannan kuma da hantsi au qariban min zalika ko ko kusa da haka wa in kharajat dabbatu idan kuma dabba ce ta fara hudo ta fara fitowa a ganta qabla tun farko salati shamsu min al-ghadi to washe gari kuma kawai sai a ga wato rana ta hudo kenan ta yamma to wannan shine yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira akwai karin hadisai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda malamai ke kawo su karkashin fassara wannan aya kamar nan a cikin tafsirin nasa'i wanda tafsirin sa gaba ɗaya aya ce zai kawo kawai sai karshe ya kawo hadisi ba abin da yake a ciki da ya ce aya misali ya ce qauluhu ta'ala yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha sai qala akhbarna ishaq bin ibrahim qala akhbarna isma'il bin ibrahim عن يونس ابن أبي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shine at-tafsir salafi tafsiri na salafiyya wanda ba ra'ayi a jiki aya hadisi an karɓo daga Abu da Ghifari Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah ya ce atadruna aina ta hadhihi shamsu shan kun san inda wannan ranar take tafiya qalu Allah wa rasuluhu a'lam sahabbai suka ce Allah da manzon ne suka sani mu mu san ina take tafiya ba qala sai annabi ce fa innaha tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tafiya take har sai ta je wurin matabbatarta annabi ce tajri tana gudu ne hatta tantahi ila mustaqarriha ta hatal arfi har ta je matabbatarta a karkashin al'arshi akan take faduwa ta yi sujuda fa yuqalu laha a ce da ita daga yanzu kuma yau ki fito daga inda kike faduwa fatatlu min maghribiha annabi yace sai ta hudu daga mafadarta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce da sahabbai atadruna ma zakum sun kun san wani lokaci ne wannan kuma ranar da za ta hudo daga yamma din ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا yanzu wannan abin da yake nuna mana rana na tafiya ba a tsaye take ba duniya na kewayawa rana tafiya take dan ya ce atadruna aina tazhabu hadhihi shamsu kun san inda nake tafiya suka ce a'a sai ce fa innaha tajri yace gudu take yi daidai da nassin qur'ani wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika takbirul aziz al alim tana gudu ne a can nassin qur'ani ba a nuna ina ne inda take zuwa ba an ce dai li mustaqarrin laha a mustaqarrin ta wurin tabbatuwarta nan anan sai ce tahtal arshi idan ta tashi kenan a karkashin al'arshi take fadiya har a zo a ce masa kuma shine yau malayan ku nan san imanu ha sai ta hudo daga inda hadisi ne ana ahmad ibnu har qala akhbarana ibnu sufayl ibnu fudayl an umarata an abi zur'a an abi hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة يتناجي من الله صلى الله عليه وسلم ينسيوه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من ra'a wato kiyama ba za ta sake ba har sai rana ta hudo daga mafadarta fa iza tala'at fara'aha nasu idan ta hudo kuma mutane sai ganta amana man alaiha duk gaba ɗaya wanda ke ban kasa sai su yi imani kowa na neman ya kalmar shahada ina lokaci ya kure fa za ka hina la yanfa'u nafsan imanu ha lam takun amanat min qabl wannan hadisin kuma haka yake kaga hadisin farko banda imamu nisa'i imamu bukhari ya rawaito shi a kitab wato bada'il khalqi kenan inda yake magana akan sifatu shamsul qamari siffar rana da kuma abin nan haka ya ya kawo wannan hadisi a cikin kitabu tafsir wa cikin suratu yasin wajen fassara wa shamsu tajri li mustaqarrin la wannan hadisi na biyu kuma haka shi ma imamu bukhari ya rawaito shi haka kuma imamu muslim ma ya rawaito shi dukkan su hadisi ne tamfar rana lokacin azhar حديث نبي أخبرنا محمد بن النضر ابن مساوي قال أخبرنا هماد عن عاصم عن زر قال zurru yake cewa akai su safwan ibn assan al-muradi na zo wurin safwan ibn assan al-muradi kuntu nace da shi hal hafista an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil hawa hadisan shin ka haddace wani hadisi daga wurin annabi wanda yake magana game da son zuciya qala na'am yace eh na haddace kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi safarin a wata tafiya da muka yi izna dahu rajulun kana fi ukhrayatil qawmi sai wani mutum ya kira shi yana karshen aya ne yana karshen matafiya kan karshen baya sai ya kira annabi wannan mutum da sautin lahu jahwari yana da wata babban murya jirgin zafi wato mutum ne wanda ke mai kaushin mu'amala mai kausa ta harshe in zai magana fakala sai ce ya muhammad ya muhammad sai da gaji sauna a arabi ne <laughs> da babban sauti kuma ya ce masa Muhammad Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba sai dai ku ce ya rasulullah ya nabiyallah amma ku ce ya Muhammad a bai dace kar ku kira ku kamar da sashin kiran fa qala lahu al-qawm sai mutane suka ce ma innaka nuhita an hadha Allah an hana ka kiran annabi an hana ka kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan murya da kuma irin wannan lafazin kawai ka ce ya Muhammad a ya rasulullah ko ya fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala sauti sai annabi ya ansa masa da irin muryarsa dan yi bai jira abin da ya shi ya daga murya ce ya muhammad ya muhammad sai annabi ce ha umu ha umu ita gani gani da babban murya dan da dan nuna inkarin wannan babban murya bai dace ba sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace ar-rajulu yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim mutum ne yake kaunar wadansu mutane amma shi bai riske su ba ta fuskar aiki sun riga su imani ko sun riga su hijira ko sun je jihadi sau goma shi ya je sau daya to ya za a yi kuma yana kaunar su baya so su rabu kuma ya san aka je kiyama lalle sakamakon ba ɗaya bane فضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتل ya san sakamakon ba ɗaya bane ba mutum yana ƙaunar waɗansu mutane amma aikin shi bai karasa da shi inda suke قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يتي دتي المرء مع من احب mutum yana tare da waɗanda yake so duk da ba matsayin ɗaya ba dai za yi tare a cikin aljanna Allah zai tsara musu hanyar da za su rinka saduwa da juna sai dai kowa na matsayin sa to wannan hadisi yana magana kan hawa to anan gurin kaga an fassara hawa ba wai son zuciya irin wanda yake abin zargi ba kaunar abin da ya dace da shari'a ka kaunace shi kaunar mutane na gari na gadar maka da cewa za ka zama matsayin su kamar yadda kaunar mutane da ba na gari ba to kuma shi kuma bil afsu kenan wal afsu bil afsu yake fa ma na yuhaddithuna manzo Allah bai kusa yana mana magana ba hatta haddathana anna Allah ja'ala bil maghribi baban har sai da ya ba mu labarin Allah ya sanya wata kofa a mafadar rana masiratu ardihi 70 aman tsawon fadinsa shekara 70 ba shekara arba'in ba kamar wancan nan an ce me shekara saba'in littaubati wannan kofa tana nan abu gudan karɓar tuban masu tuba la yughlaqu kuma lam kuli ash-shamsu min bali. ba za a kunne su ba matakar rana ba ta riga ta hudu daga cikin wannan kofar qala annabi sai ce wa zalika qaulullahi azza wa jalla yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra wannan hadisi imam at-tirmidhi ya rawaito shi haka kuma gashi imam an-nasa'i ya kawo shi cikin kitabut tafsir saboda haka hadisi ne sahihi hadisi ne gaba hadisin Abu Hurairah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man zalla tsara da mutum tabbata gare shi yace man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi wanda duk ya tuba tun kafin rana ta hudu ta yamma to Allah zai karbi tubansa hadisi na gaba na Abu Musa al-Ash'ari yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tabaaraka wa ta'ala basitun yadahu li musii'il layli li tuba bin nahari ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها Allah na shimfiɗa hannunsa da daddare dan wanda ya laifi da rana ya tuba a karɓi tubansa yana shimfiɗa hannunsa da rana dan wanda ya laifi da daddare shi kuma ya tuba da rana a karɓi tubansa ba zai gushe a haka ba har ya zuwa lokacin da rana za ta tudu ta yamma dukkan waɗannan hadisai ne ingantattu kaga Imam Nasa'i yana kawo ayar sai kawo waɗannan hadisai sai kawai ya shiru ya kyale bai komai ba ya wuce sai aya ta gaba qauluhu ta'ala man za'a bil hasanati kaga tafsirin ahlus sunna wal jama'a ke ba san zuciya ba wani wakila wa qala an ce sun ce da sauransu ai ta wata kissa minti talatin ana kissa ba daga qur'ani ba ba daga hadisi ba wanda ba ta da asali isra'iliyat ma anzalallahu biha min sultan irin wannan sune suke raunana ma dandanan alqur'ani mai girma kissoshi marasa asali to Allah ya yi Allah ya ku lin tazuru kace da su ku yi saurare ahada hadhihi al-asya ku saurari faruwar ɗaya daga cikin al'amuran nan inna muntazirun lalle mu ma muna saurare tare da ku dalika muna sauraron haka din fihi tahdidun ala haddi imalu ma yakitum wannan kamar akwai razanarwa da cewa ku saurara ku ga abin da zai faru daidai da faɗin sa cewa imalu ma yakitum ku aikata abin da kuka so wato duk akwai ciki وذلك لانهم لا ينتظرون ما ذكر لانكارهم للبعث domin ai su ba sa sauraron kai daga cikin waɗancan al'amura cewa kiyama ta zo ko ubangiji ta Allah ya zo ko a ce wato ainihin a mala'iku su zo dan ma sun kafirce wannan ba sai dama ɗaya daga cikin wannan zai zo ba wa inna mun tazrun zalika bikum muna sauraron ɗaya daga cikin wannan ne ya faru gare ku linushahida ma yahullu bikum min su'il akiba dan muga abin da zai auka kan ku wato min su'il akiba na mummunan makoma wa husna halana da kuma kyakkyawar ta gare mu mu to wannan hadisai da waɗannan ayoyi akan su duk gaba ɗaya ahli sunna wal jama'a suka tafi akan wannan ba wanda ya saba akan haka sai qawarij da mu'tazila farkon wanda ya fara cewa bai yadda wata dabba za ta hudo daga cikin kasa ta yi wa mutane magana ba bai yadda ba cewa rana za ta hudo ta yamma bai yadda ba annabi isa zai dawo bai yadda ba da cewa dokar zai zo bai yadda ba da yaji zo majus farkon wanda ya fara karanta wannan sune al-qawarij wal mu'tazila Da Imam al-Qurtubi bayan duk ya kawo wannan aya karkashin wannan aya sai ce wa kazzaba bi hadha kullihi al-khawarij wal mu'tazila khawarijawa da mu'tazilawa duk sun kare da wannan ba sai da su ba su ne suke inkarin azaban kabari su suke inkarin zuwan yaji yau majo bayyanin dujal da waye duk waɗannan daga cikin littafin mota zarawa aka aro duk wanda ya bi wannan titin ya bi titin su ne ba tare da ya sani ba an samu wadansu daga cikin malaman suna sun zame saboda rashin karanta aqida salaf yadda ta dace kan kowane irin tsari in ba haka ba haɓe ba saba saba ba akan abin da annabi ya faɗa tabi'ai ainihin gari ba saba saba ba akan abin da annabi ya faɗa gaba ɗayan sahabbai a haka suka tafi ba wanda ya saba sai da aka samu kawari da mutum da suka zo ta haɓe bai sai da azaban kabari ya za a ce akwai azaba ko abin nan to wanda kula ta cinye fa wanda aka yi gobara sai mutum cikin gobara sai za a ji a tambaye shi waye zai masa tambaya wanda kuma gini ya rufe su ba ba abin da ya cikin kabarin da mallakar abin nan wanda zakoki suka yi wa tangado naman sa wanda ta dauke kafar dama wannan hannun hagu wannan ya za a tambaye ki sun jahilci cewa abin da ake kira da alkabru shine lokacin da yake biyo bayan mutuwa sawan an binne ka ko ba binne ka ba wannan shine kabari an gane ko abin da ake kira kabari kenan wannan shine abin da ke biyo bayan mutuwa dan ubangiji sai sun amatahu fa akbara Allah zai karɓi mutum fa akbarahu ya koye Abin da ake nufi da kabari dama koyi dan adam a janar gane duk wanda ya mutu kuma za a janna gane sawa yana cikin rami ko dabba ta cinye shi to da ake alkabar abin da ya biyo bayan mutuwa duk inda take a nike ka a kone ka a dauki tokar a watsa cikin teku sai an tambaye ka sai an maka azaba sun kai tantanta ko ai maka ni'ima in ka tantance ka ta wata hanya Allah ne biya kan sani dole mu ba da imani tun da yarda ya faɗa tun da manzon sa ya faɗa da haka sai kawo asar daga dan Abbas yace sami'tu Umar ibn al-Khattab abdullahi da Abubakar sai naji umar dan khattab yana cewa ayyuhan nas yace ya ku mutane innar rajama haqqun fala tuqda unna an yace jefe mazinaci in yayi laifi wannan gaskiya ne kar ka ga mutum da ba sun fara cewa sun da ba ina ayi take cikin alqur'ani su bulala kawai suka sani azan yato azan yato da kullu wahidin min su ba da ba jefe mutum in ba haka ba ka musu ayati cikin qur'ani dan ba su da hadisin da ya tabbatar da wannan har yanzu kuma ka samu tsinken bid'a su ma a kasar yanzu haka suke wannan da'awar Umar dan Khattab yace kar a yaudare su wa inna ayata zalika babban dalilin da ke nuna akwai rajamu jefe mazinaci anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadara dama yace annabi ya jefe mazinaci wa anna ababakar qadara dama abubakar ya jefe mazinaci wata hujja kake nema da tafi wannan karfi wa ana wa anna kadara damna ba'dahu ma umar yace mu ma mun jefe mazinaci bayan shi tsoro dan tambaye wa sayakunu qaumun min hadhihi al-umma da sannu za a samu wadansu cikin wannan al'umma yukazzibuna bir rajmi za su rinka kare su cewa a aje ga mazinaci wa yukazzibuna bid dajjal za su rinka kare ta zuwan dajjal wa yukazzibuna bi tulu'i shamsi min maghribiha za su rinka kare su zuwa rana hudowar rana daga daga yamma wa yukazzibuna bi azabil kabari za su rinka kare ta azaban kabari wa yukazzibuna bi shafa'ati za su rinka kare ta ceto wa yukazzibuna bi qaumin yakhrujuna min an da mamta su za su rinka kare su cewa idan an shiga wuta ba za a fito ai da shi cewa za a fito Allah bai Allah ya alƙawarin duk mummuni ba zai dawo mu cikin ba ko laifin ta za a yi masa azaba sannan da karshe da sai ta kawo aljanna to waɗansu za su ƙaryata wannan Umar dan ya ce duk za a samu wannan an samu ko ba samu ba kaga littafin salaf kenan in kana bin littafin magabata ka huta in ka bana ɗan zamani waɗanda kawai su abin da suke gani aya dole ta dace da san zuciyarsu in ba ta dace ba kuma a fantara ma'anarta da ƙarfin tsiya har ta dace da san zuciya mazhaba ce mai zaman kanta mai suna mazhaban akalaniyin masu gabatar da hankali kan nafsi wanda kuma dama kakannin sa na farko sune mu'tazila su auren mu'tazila suka ce shi nafsi ana aiki da shi in ya dace da hankali suka ce annasu yu'malu bihi idza wafaqa al-aql duk lokacin da nafsi ya dace da hankali sai a aiki da shi suka ce amma idza ta'arada al-aql idza ta'arada an-naql bil aqli fal aql muqaddamun ala an-naql amma idan nafsi ya kuskure ya karo da hankali to dole a gabatar da hankali akan nafsi aka ce saboda me suka sayan aya ta kila mansuka yake hankali ko ba mansuki bane kan hadisi ne kila da ibi ne hankali ko ba da ibi bane kaga wannan wannan kafa hujja da hankali kuma akan hankali ke saboda haka da dama daga cikin malaman tafsiri kuma waɗansu musamman na yan zamani suka ɗauki wannan mazhabin suka tsaka kai a kai shi mai tafsirin maraji ya tafi daga farkon har ƙarshe tawili irin waɗannan ba waɗansu da cikin har inkarul jinni suke cewa babu aljanna to duk waɗannan littattafan shine mutum kaɗan littattafan maraji littattafan ahmad kaltut wato waye shekh azhar kaltut shekh kaltut ɗaya daga cikin manyan malaman jami'ar azhar ya riga ya rasu littattafan su da malamin afghani duk daga cikin su aka faɗi wannan littattafan su muhammad abduhu da ɗalibansa haka kuma su gazali suka zo suka ɗauki wannan mazhabi suka yaɗa shi suka rinka rushe hadisan annabi saboda sun fitar da hankali ku yi hankali in na tsawata mana akan wannan na tsawata mana ne saboda hadarin abin da ake da musulunci duk abin da ya tabbata daga Allah daga manzon ya zama wajibi ka ba da imani ya dace da hankalinka bai dace da hankali ba hankalinka ba to in ka ga nasi ya cikaro da hankalinka kar ka tuhunci nasi ka tuhunci hankalinka hankalin ka ne zan to gurbataccen hankali yu ai matar ka ma lokacin ba ta dace da hankalinka dan ka ma ya dace da hankalinka abokin ka ma ya dace da hankalinka har kai sai ne dace da kai kuma su zama abokanin shawaran ka zaka zo zaka yi aure zaka yi kasuwanci sai su baka shawara da abin da bai dace da hankalinka ba inda kai ne haka kake gani sai su ce kaza sai kuma ka yarda da hankulan su amma ya ake nufi zo cikar da hankalinka kuma kike sallama nasi amma in abokin shawaran ka wanda sai yarda da shi hankalin sai cikar da naka sai ka manta da naka ka rubume masa hankali amma nasi ko baka sallama masa ba to ka ji kiyama ka cewa Allah ne ko mun tazuru inna mun tazuruna kace musu su saurara mu ma za mu saurara ta karin ولما بين الله تعالى أن سبيله المستقيم واحد yayin da Allah ya riga ya labarta mana cewa tafarkin sa madadaki guda ɗaya ne wa anna su bulan mana almuslimin min ittiba'iha kuma akwai waɗansu tafarki daban-daban waɗanda Allah ya hana musulmi su bi su yayi bayanin wannan a baya a min tibaiha fa tafarraqa ansa an sabilihi dan kasu fatar da su da tafarkin sa da fara fi ma ya'ti annabina allazina a'a anna allazina tabau tilka subula a abin da zai biyo baya Allah zai labarta mana cewa dukkan waɗanda suka bi waɗannan tafarkai wanda suka ratse wa tafarki madadaci fa farraqu dinahum biha kuma suka rarraba addinin su a sakamakon bin waɗannan tafarkai fa laisu ala hudan to lalle fa abin da suke ba kan shari'a suke ba fa qala ta'ala sai Allah ta yi يحتمل منك شيء إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda suka rarraba addinin su ma'ana suka karkata su gida gida wannan ya dauki wannan bangare wannan ya dauki wannan bangare wannan ya tsara wa kansa salon ibada da zikiri da salati da hailala irin nashi wancan ma ya tsara wa kansa wani sabo daban irin nashi wancan ma ya nashi daban suka rarraba addinin kenan ko dinahum sun tsara addinin duk ikhtilafin fihi ta hanyar yin sabani cikin lamarin addinin fa ba ba'dahu wa ba ba'dahu suka dauki wani sashi na addinin wani sashi suka ajiye wa kanu an suka kasance kungiyoyi daban-daban ai firakan tawaga daban-daban fi zalika cikin bin addini wanda suka bi wannan wato menene sakamakon su inna ladina farqu dinahum kanu an menene sakamakon su lasta minhum fi shay kai baka cikin su aka ta manzo Allah ta ma'ana ba kai ba su rabu da su duk waɗanda suka daddatsa addinin su kan wannan tsari ba kai ba wa fi qira'atin aw fi qira'a faraqu dinahu istikra'an hamza wal kisa'i innal ladina faraqu dinahu ay taraku dinahum alladhi umiru bi sun bar addinin su da aka murce su da cewa su bi shi wa hum ahlul bid'ah sune yan bid'a wa dalal da tarikoki na bata mimman yad'un al-islam suke irin wanda suke da awan musulunci yattabi'un al-hawa da samu suna bin soyayya zukata wa yud'ifun al-muslimin bi tafriq suna raunana musulmi yadda suka rarraba suka daka kalmar musulmai a ta zama tauka sai mabambanta juna wa idlalihim an tariq rahma kuma suka rinka da mutane daga daga rahma aka ce da annabi lasta minhum fi shay baka cikin rawa abu dawud da tirmidhi an muawiya ta kana imam abu dawud da imam tirmidhi sun rawaito hadisi daga muawiya kana yace kama fina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsada miki tabbata gare ya tashi cikin mu fa kana yace ala inna man qablakum min ahli alkitab istaraku ala 72 milla ku saurara lalle waɗanda suke kafin ku cikin ahli kitab iftaraku sun rarrabu ala 72 milla a da biyu wa inna hadhihi al-ummata malamai dan me ake kiransu saboda su sun musulmai su zama al'umma ɗaya kasu zanto a guzuzzure daban-daban kuma su ana ce musu aljama'a lijtima'ihim alal haqqi ladhi tawarasuhu kabiran an kabir dan haduwar kansu kan gaskiyar da suka gada iyaye da kakanni har yi zuwa ga sahabbai har yi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi alqur'ani da hadisi shine jama'a din saboda shi ne abin ba a samun bambanci game da mabiyansa ko da garin su ya sha bamban ko kasin su ta sha bamban amma mabiya bid'a in gari ya sha bamban to sai muna da waliyan su sha bamban sai nau'in zikiri da ibada ki ba ki bamban ba haka bane ba yanzu duk wanda zai bi qur'ani ya bi hadisi a duk duniyar musulunci qur'ani ɗaya ne hadisi ɗaya ne sai ka ga abin da kake bi a Kano shi wanda yake Abuja ke bi shi wanda yake Lahore san Pakistan ke bi shi mutumin da yake Kuwait ko Saudiya ko India shi zai bi Qur'ani hadisi dan saboda guda ɗaya ne amma idan ka ɗari tariqa zaka bi to ta mutanen Kano daban fa da ta mutanen Libya in a Kano ana bin shehu wani da shehu wani to a Libya kuma shehu Abdul Salam ake bi idan a can gurin ana bin shehu Abdul Salam idan kuma ka tafi can gabas ta tsakiya idan ka tafi can wato ainihin Asiya misali ka shiga Indonesia da su ina ne su kuma suna bin Nakshabandiyya ne idan ka shiga zan kuma zaka samu daban akwai su Mahadiyya akwai wace ce wace ce daban to wani ne akan gaskiya so adadin dalilikan duniya so adadin ɗariƙun da za a samu so adadin ɗariƙun da za a samu so adadin waliyan da za a samu so adadin waliyan so adadin tsarin zikirin kowane waliyi kuma nashi kuma yana da awar nashi ya fi wancan kuma yana da awar baya so ka sa masa kikiya ka bi shi ji kadai karka hada shi da wani waliyi saboda tsabar kiki to amma wanda yace ina bin qur'ani ina bin hadisi duk duniya idan yake sai ga abin da ne to dan haka ya jama'a babban abin da yake rarraba al'ummar musulmi shine son zuciya amma matukar za su ba alqur'ani da hadisi shikenan duk inda aka yi sabani ko sabani ɗari ne a mai da shi kan qur'ani da hadisi za a samu mafita dan Allah ta fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ta wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah zalikum Allahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib abinda duk kai sabani hukunci na wajen Allah in kaga an kasa waiware sabani to kowa ya hukunta ran naki kenan san ra'ayinsa ya ce dole sai dai kai ka bar naka ka dawo naki shi kai kuma ka ce kai ma ya bar naka ya dawo naka wannan ma ya ce a bar naka ya dawo wannan to har kiyama ta tashi kan mutane ba zai samu ba amma in aka ce yanzu tun da nawa ya zanto kishiyan naka ai abu ne guda daya ko dai ya zanto da nawa da naka duk ɗaya ne kaga kenan ba mu da sabani ko ya zanto da nawa da naka ya sha bamban an samu mai kenan sabani in aka samu sabani dole a samu ɗaya ne akan gaskiya ɗaya akan wanda yake ba gaskiya ba ya za a gane wanda yake kan gaskiya wanda ne ba kan gaskiya ba kuma sai a tsara kan Qur'ani da hadisi ba ta za a mutu suwa suka fi yawa suwa suka riga zuwa suwa suka yi kaza a in dai wanda ya riga zuwa ne to ai ya za a kira wa ya riga zuwa tsakanin musulunci kansa da kuma ɗari ko kuma musulunci kenan shikenan wanda riga zuwa ba sai a ɗauka ba kuma shikenan ai kaga ba za a zo wani abin zo daga baya share wancan ba kashin ba ta ba zai yi ba kenan domin dukkan wanda ka bi sarsarar cikin waliyan Allah cikin salihan bayan da ake dangantuwa zuwa gare su duk wanda ka bi salsalarsa sai ka samu an ke shekara kaza da kaza bayan hijira shekara da kaza da kaza bayan hijira qur'ani da hadisi kuma tun kafin hijira ah, to wani gazuwa kenan a ah, kuma bayan hijira din ma kuma shekara goma duk kuma qur'ani da hadisi a ah, kuma sahabban annabi guda guda hudu din nan suka zo suka yi khilafanci shekara 30 suka yi ba wani ko mazhaba ta fiki babu a lokacin annabi ya yi shekara 23 yana koyar da musulunci tsantsa ko mazhabar fiki babu sahabbai suka zo suka yi shekara talatin a daidai lokacin ba ɗaya da aka haifa cikin shugabannin mazhabobin nan guda ba a haifi imamu abu hanifa ba ba haifi imamu malik ko imamu shafi'i ko imamu ahmad bin hanbal ko lais bin sa'ad ko ibrahim an-nasa'i ko waye duk ba wanda aka haifa shekaran wannan da aka yi tsawon shekaru 30 suna zartar da hukuncin Allah a ban ba mu mazhaba daya babu ka daya daga baya sai waɗannan abubuwan suka zo mazhabobi suka zo suka kafu sai ko suka zo suka kafu to da waɗannan ababai suka kafu sai bin shi ya zama wajibi idan bin ya zanto wajibi to me ne matsayin waɗancan sahabbai da suka yi shekaru 23 suna bin annabi lokacin ba mazhaba ba dariƙa me matsayin kuma sauran tabi'ai da suka yi shekaru 30 suna bin Abubakar da Umar da Usman da Ali bin Abi Talib lokacin ba mazhaba ba dariƙa me matsayin su kuma Musulunci su yayi ko bai ba da nasu da namu wanda yafi kwari suna da mazhaba ba su da mazhaba sai karin lafuka da Rasulullahi to ya za a yi kenan duk wanda ya karanta tarihi haka zai faɗa ko a can yake ko a can yake kowa ya riga san dai ba zai iya danganta musu ce ga kan da suka ba to sai ya yaya yanzu kuma tun da su san ba a wajen ta musu ba dan me kai zaka wajen ta mutane yanzu idan har abin alkhairi ne kin dan Allah za mu riga su hararowa tsakanin mu da su wa ake tsammanin ya fi kusa da saukar wahayi dan Allah su ba to ya za a kenan dole sai a yi sai a kai zuciya nesa a kai tunani nesa a hararo abin da ya kamata a hararo na shari'a dan a da Allah lami lafiya gobe kiyama duk wanda zaka bi dai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayan Abubakar yake bayan Umar yake bayan Usman yake bayan Ali yake wallahi tallahi babu wani mutum da zai biyo bayan waɗannan guda hudun ya fi su falala ko daraja ko tsoron Allah babu shi dukkan wanda zai iya cewa ga wani sai daga hannu sai a gaiki idan ya so kunya kansa cikin jama'a to kaga duk wannan dalilai ne ga sunan a fili dan me ake hana mutane tunani fa anna tusrafuna dan me ake kautar da mutane kan tafarki annabi yace wahiyal jama'a masu tsira su ne aljama'a din an gane ko wahiyal jama'a wa ana abdullahi bin amr bin al-as qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin amr bin al-as yace manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yace إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة banu isra'ilawa sun karkata har kashi 72 wa tataftariqu ummati ala 73 milla al ummata sai sun karkata kashi 73 kullu hafin nari illa millatun tun dukkan su za su kasance cikin wata sai sai milla daya qalu wa man hiya ya rasulullah sahabbai suka ce wata milla ce qala sai ce alama ana alaihi wa ashabi wanda ya kasance akan abin da nake kai yau ne da sahabbaina dan Allah annabi ya tsara ko tabi'i a ciki balantana tabi'u tabi'ina ballantana tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'ina ba iya kake yace wanda ya kasance kan abin da nake kai yau ne da sahabbaina shikenan fa biyar da haka kaga imamu malik ibn anas da imamu shafi'i da imamu abu hanifa da imamu ahmad bin hanbal wallahi tallahi ba ɗaya daga cikin su da ya kafa mazhaba duk wanda ya ce ma ga imamu malik ibn anas ya kafa mazhaba ya faɗa ma a wata rana a wata shekara a wani gari ya faɗa ma zarfin zaman da zarfin makan fa burhani ko in kuntum sadiqin ko cewa imamu shafi'i ya kafa mazhaba da ya kafa mazhaba ya sa mata suna ne yauki a tarihin rayuwar imam malik ibn anas littafin sa da ya saura a duniya wanda ya rubuta da hannunsa ɗaya ne kallin kal shine wannan muwatta din na imam malik ibn anas banda shi kawo littafin sa na biyu magani in kana da shi gaba ɗaya a rayuwarsa kawo littafin sa na biyu banda wannan muwatta da ake da shi a halin yanzu ba wanda zai iya kawo maka sai dai maka barazana ko in ya san baka karatu ce ma akwai kaza ya san sarka waɗansu ababai amma ya kawo a faɗa mu ba zai iya kawo ba imam shafi'i me wallafa ya wallafa littafin al'ummu da littafin ar-risala da ikhtilaf hadith duk waɗannan littafai suna nan a ciki ba inda ya magana ga ba ta sunan shafi'iyya hadisi ne kawai a cikin sa a kawo babi a kawo hadisi a kawo babi a kawo hadisi ba ɗaya daga cikin su yake faɗar ra'ayinsa kowa na danganta ka zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce kuma ga sahabewa wani ko mun suka biya a lokacin ba suna yin kaza ba wanda yake cewa ni ni din nan ne za ku bi ba ɗaya daga cikin su ba ɗaya daga cikin su da ya danganta wa mutane wannan kowa sai yake ku bi Qur'ani ku bi hadisi Imam Malik kullun ta yake abinda muka riske mutane suna yi yana nufin aina a Madina su waye riska tabi'ai su kuma tabi'ai a wurin wasau koya a wurin sahabbai abin da muka riski mutane a Madina suna yi shine suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza to wannan abin da muka riski suna yi to lalle shine zai zama addini kasancewar sun kwankwada daga wurin sabai su kuma sun ji daga bakin annabi kai kowanne wannan shine ba inda yake ga mazhaba ta ga sharadin ta ga kaza din ga kaza din ga kaza din kuma dole ne ka fita kuma an raba duniya ko yan Afirka ta yamma malikiya ko yan Asiya tafiqiya ko yan ina ne ba inda aka raba wannan babu inda aka raba wannan saboda haka kowanne madogararsa shine Allah ya ce annabi ya ce babu laifi ka kama fatawar Imam Malik ibn Anas a matsayin ka na wanda baka kai mataki na ilimi da zaka iya ijtihadi ba a matsayin ka na wanda baka kai mataki na ilimi da zaka gwada dalilan da malamai suka yi sabani akai har ka ga wanne ne kake ganin ya fi dacewa da kusa ya fi kusa da Qur'ani wannan sai kama fatawar kowanne malami da kan da shi da tsoron Allah sai ka kama amma ba a wajen ka maka lokacin da ya zanto kana da ilimi lokacin da ya zanto ka kai matsayin da wani ya kafa hujja da kaza wani ya kafa hujja da kaza in ka ga aya da hadisi kana iya bambance su ko da baka hadisi Qur'ani ka san kai dan aya da banda dan hadisi kuma da ka ga hadisi kuma kana bambance shi da maganar sauran malamai ka san maganar annabi ba sauran maganar da magarin mutane bane dan an ba shi ul kalim sallallahu alaihi wasallam to wannan ka kai matsayin da zaka ga wani yace wani yace ka gwara ka ga wanne yafi karfin dalili amma haka kawai wani ya kadan da ne mutane ya dole sai kaza za a ji kafin tsari kaza in an rabu da wani za a ba za a rabota ba a duniya da kiyama zai yi fushi da mutum zai talauce zai mai dade ba wani talauce zai kama ka tun kafin a haife shi mutane sun yi kuɗi bayan ya mutu kuma sun yi kuɗi yanzu dan Allah inda rabuwa da wani zai sa mutum ya talauce dan Allah da arnan duniya za su samu kuɗi <laughs> ga in ya muli da kuɗi kisa <laughs> sabilillahi bai ma taba jin sunan shehin mutum da yake amma kawai kai sai a kada ma ciki wace in ka rabu da shi shikenan zaka talauce ga waɗansu duk sun rabu da shi ba talauce ba suna nan da lafiyar su suna haihuwa suna auratayya suna gina gidaje suna hawa motoci suna samun mukamai amma duk suna nan ba ruwan su da shi kuma ba sa san ba su ji labarin sa kuma suna nan a yadda suke kuma bai musu komai ba a kawai sai ka za a razana wai in ka rabu da shi zaka talauce dan Allah ne ina baka shawara ka jarraba tawaye na mako guda wallahi ba ko ciwon kai zaga in insha Allah ko ciwon ba za ka yi daga nan magana قالوا ومن هي من كان على مثل ما انا عليه اليوم عليه واصحابي اخرجه الترمذي Allah ce lasta minhum fi kai baka cikin su ai anta bari'un minhum wa hum minka bara ka rabu da su sun rabu da kai ta qulal arabu in fa'altu kaza fa lasta minka wa lasta minni larabawa kan ce in kai kaza to ba ni ba kai lasta lasta minka wa lasta minni ai ai kullu wahidin bari'un min sahibihi kowanne ɗaya ya bar daga dan uwansa innama amruhum ila Allah sanade al'amarin sai na wurin Allah ya tawallahu shi zai jibinci lamarin su thumma yunabbi'uhum bima kanu yafalun sannan shi ne zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa fa yujazihum bihi ya musu sakamako da shi fa innahum kanu jahilina bi hali martakabuhu ghafilina an su'i aqibatihi su sun jahilci irin abin da suka yi na laifi kuma ga gafalallu dangane da mummunan karshen wannan al'amari ay yuzhiruhu lahum ala ru'usil ashhadi Allah zai bayyana musu wannan laifi nasu akan idau akan ji da ganin shaidu a gobe kiyama wa ba da zikirin ahlul balal wal bid'i wa ma sayjazawna bihi yawm al qiyamah bayan an ambaci ma'abuta bid'a da bata da irin sakamakon da za a musu gobe kiyama atba'ahu bi bayani qadri jazail amilina ala takawa Allah zai biyo baya da ambatan sakamakon masu yin aiki da takawa wa tauhidi kalimatul muslimina sakamakon masu yin aiki dan hada kan al'ummar musulmi bisa da kitabu da sunna sai Allah ya yi ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة للي وندي كاوان كيكاوان أيكي bahiya hiya kullu ma hasanatu shari'a kikkiawan aiki kuma shine duk abin da shari'a ta take masa kikkiawa ala wukil kitabi was sunna a bisa ga dacewa da qur'ani da hadisi qaulan aw fi'lan magana ce ko aiki ne ko huma ma an ko dubbiyun ne wanda duk yazo da kikkiawan abu guda daya falahu ashru amsalha yana da goma kwatankwacin wannan ai jaza'u ashri hasanatin za a yi masa sakamako ne na ayyuka kyawawa guda goma wa man jaa bi sayyi'ati wanda ko yazo da mummunan aiki ɗaya fa hiya mara ma ra'atu shari'atu qabihan idan an ce sayyi'a shine duk abin da shari'a ta ganshi a matsayin mummunan abu ko da mutane sun saba yi su su mai shi mummuna ba fala yujza illa mislaha to ba za a sakanta masa da komai ba illa mislaha sai kwatankwacin wannan mummuna din guda daya wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba ai la yunqasuna min jazaihim shay'a ba za a tauye musu komai ba daga cikin sakamakonsu. akwai hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu cikin abin da yake wa daga Allah yace inna Allah kataba al-hasanati was sayyi'ati Allah ya rubuta kyawawan ayyuka da munana ma'ana ya wa bayi bin kyawawa da nisantan munana thumma bayyana zalika sannan Allah ya bayanin haka faman hamma bi hasanatin falam ya'malha wanda yayi niyyar aikata kyakkyawan aiki sai bai sami ikon aikatawa ba katabaha Allah tabaaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan Allah zai rubuta kai kyakkyawa guda ɗaya. ka tashi yin kyakkyawa baka samu ba fa wani abu ya hana kai to za a rubuta maka ladan na kyakkyawa guda daya wa in hamma biha fa amiraha katabaha Allahu ashara hasanat idan mutum ya nufin aikata kyakkyawa kuma sai aikata za a rubuta masa kamar ya kyakkyawa goma ne ila sab'i mi'ati dhifin har ya zuwa ninki 700 ila afafin kasira har ya zuwa ninki sama da haka wa in hamma bi sayyi'atin amma in mutum yayi nufin zai aikata mummuna falam ya amalha bai aikata ba katabaha Allah wa indahu hasanatan kamila saboda ne santa mummuna din nan da kai baka aikata ba da kai niyya ko ne santa da kai sai ta a rubuta maka kyakkyawa guda daya wa in hamma biha fa amilaha in ko mutum yayi nufin aikata mummuna kuma yazo ya aikata katabaha Allah sayyi'atan wahida sai Allah ya rubuta mummuna guda daya wato kaga yalwar rahmat Allah ta'ala kenan wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim ibnu kafir yake cewa mutumin da ya nisanci mummunan aiki bai aikata ba ba ko yaushe ne zai samu lada ba su masu nisantar mummuna kashi uku ne farko mutumin da ya tashi zai aikata mummunan aiki sai jin tsoron Allah ya sa ya fasa to irin wannan fasa wannan kawai da ya zaka sa a baki lada na biyu shine mutumin da ya tashi zai aikata mummunan aiki daga nan gurin za shi da tsalle ya je ya barna daga nan gurin zai je kaza zai barna da ya tafi akan hanya sai gamu da wani abokin su suka suna fiye sai ya manta ma ina ya fito da zaki kaga yayin ya aka tafi muna amma bai aikata ba malai ce to wannan lalahu wala alaihi ba za a bashi lada ba ba za a bashi zunubi ba ba za a bashi zunubi ba tunda bai mummuna ba ba za a bashi lada ba tunda ba wai ya bari bane dan ta kawo manta waye na uku mutumin da ya tashi aikata mummuna bai samu daman aikata ba saboda abin ya fi karfin sa ya tafi wurin yarinyar su sai je samu wani ya ɗauke ta ya ta cizon yatsa ya tafi sata ya samu wani barawan kuma ya riga shi sata a wajen ya tafi barna ya samu wani ya hana shi shi ya so ya abin amma bai yi ba saboda mai saboda abin ya fi karfin sa ko ya je satar kayan ka sai ka farga ka bi a guje da kyar kaga da bai samu damar yi ba to wannan sai an bashi zunubi saboda munin nufin sa kaga kenan kashi uku ne ko wannan ne karshen sai an bashi zunubi saboda munin nufin sa yace a kansa ne za mu aiki da hadisin annabi da yake cewa izal takal muslimani bi sayfayhi ma fal qatil wal maqtul fil nar musulmai guda biyu in sun hadu da takubban su wanda aka ce da wanda yake sabi suna wuta sai aka ce to wannan wanda yake sabi sun laifin sa amma wanda aka ce zai laifin sa sai ce li'annahu kana harisan ala qatl sahib ya ya fadaitu wajen sai ya kashe dan uwansa kawai dama ce bai samu ba dan haka duk da haka sai an ba shi zunubi saboda munin nufin sa an fahimta ko to Allah ya ce man da'a bi sayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun aburguje ne zamu karasa ko da aburguje ne ba sharhi dogo Allah ce ne قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا ملة إبراهيم حنيفا kun ka ce da su inna ni hadani rabbi lalle ne ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wa yubdalu min mahallihi abinda zai biyo baya kamar badal ne na mahallin mustaqim menene aka sai yadda mai dinan qiyaman addini wanda yake miƙaƙe ai mustaqiman dinan qiyama wannan a kira'an wato mutanen kofa da ibn amir a kira'an nafi da ibn kafir da abu amr dinan qayyiman lillata ibrahim hanifa dukkan su dai ma'ana su ma'ana arrafa rafa ne dinan qayyima ubangiji ya sanar da ni wani addini mai kima addini mai kakke shine millata ibrahim hanifa addinin annabi ibrahim halin kasancewarsa mai yi wa sauran addinai ta waye zuwa ga Allah wa ma kana min al kuma shi annabi Ibrahim bai kasance cikin masu shirka ba lam yakun Ibrahim minhum annabi Ibrahim lam yakun minhum san san bai kasance cikin sallati ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل كتير دسو إن صلاتي للي صلاتا ونسكي ديان كان دنسي أي عبادتي ما لا يفسر نسك سوى عبادتي من حج وغيره كو حج كو saboda shi nusuk yana zuwa da ma'anar ibada Allah ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra kaga manasik ana ibadoji na aikin hajji kenan wanda danki ne na nusuk haka kuma nusuk yana zuwa da ma'anan wato ainihin abin nan da amanan yanka amanan yanka da ubangiji ta'ala na magana ga wanda ya kasance yayi aski saboda wata larura a cikin aikin haji to sai aka ce abin da zai yi shine yayi fidiya fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fidiya da zai yi shine azumi ko ya kasance yayi sadaka shine ciyar da miskini ko ya kasance yayi nusuk shine yanka dabba kaga nusuk yana zuwa da ma'anan yanka dabba shaykhul islam ibnu taymiya yake nusuk a wannan ayar baya daukan ma'anar sauran ibadoji yana daukan ma'anar yanka ne su sauran ibadoji gaba daya wanda ake aiwatarwa daga kai da sauransu ai sallah ta wakilce su inna salati sallah ta wakilce su musu kuma yanka yace sabili da mai saboda ubangiji ta'ala ya hada yanka da sallah a nan gurin a cikin aya daya kamar kuma yadda ya hada su a cikin fasalli li rabbika wanha kai sallah dan ubangijin ta kuma wanhar kuma kai yanka shine soke rakumi domin yin fidiya ko domin yin hadaya lokacin aikin haji ko domin layya ko domin ciyar da miskinai naman farka fi sabilillah to dan haka nan ma sai inna salati wa nusuki lalle sallata da kuma yanka na da nake yi an gane ko wa mahayaya da kuma rayuwata ai hayati wato rayuwa take kenan da fatihil ya'i da yawa ya'un fataha kokori a a ha a wata kira an wa yayi da yawa ya din nan tauri ma'ana duk abin da zan aiwata cikin rayuwata wa mamati da kuma mutuwa ta sukuni ya'i da yawa ya din nan sukuni wa mamati kenan kokori kore a bifatiha a wata kira'a wato wa mamatiya dukkan su kira'o'i ne tabbatattu abin da nufi dai kun ga sallata sun ga na wa mahayaya da rayuwata ma'ana duk abin da zan aiwatar a cikin rayuwata na aiki ko magana wa mamati da kuma abin da nake fatan Allah ya karbi raina a kai shine mamati ma'ana sa kenan lillahi rabbil alamin wannan duk na Allah ne ubangijin halittu la sharika lahu babu abokin tarayya ta tare da shi wa bizalika umirtu kuma da wannan ne aka umarce ni wato tsayin ta Allah kadai ta Allah da dukkan ibadoji wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai almunqadina li amri Allah min hadhihi al-umma waɗanda suke jawo zuwa ga umarnin Allah cikin wannan al'umma ai awwalu man yusari'u ila al-imtisali ni ne farkon mai kokarin mai gaggawar kwatanta umarnin Allah awamirihi kwatanta umarnin Allah laysa min khasa'isihi bal kullu ma'muruna bihi wannan ba wai yake banta annabi kadai ba kowa ana umarnin su kima ya kasance cikin musulmai yastabi man aslama minhum yayi koyi da wadanda suke musulmai to Allah ya annabi ya ce wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulmai to wannan farko din zai dauki ma'ana guda biyu imma ya kasance al-awwaliyatu zamaniyya ko kuma al-awwaliyatu ma'anawiyya idan an ce al-awwaliyatu zamaniyya ni ne farkon musulmai ta fuskar zamani ni ne musulmin farko sai daga baya na aka fara samun musulmai idan an ce al-awwaliyatu ma'anawiyya wato farko ta fuskar ma'ana ana nufin ni ne mafi bunƙasar musulmai ko da an samu waɗansu musulmai sun rayu a bayan duniya kafina to musulunci na ya fi nasu kowa wannan ko tabbas haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa ina da aminci tabbata gare shi ba wanda zai ansa sunan musulmi ya gaskatu a kansa ya tuku a kansa sama da shi duk wanda yake baki yana kasa da shi haka kuma al'ummarsa ita ce sama da kowace al'umma kamar yadda hadisi ya tabbata nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu ne na karshe amma na farko a ranar tashi kiyama saboda muna da falala akan sauran duk da an ba su littafi kafin mu amma kuma mu ne za a fara gabatarwa kafin shi. kuma mu ne farkon shiga aljanna kuma kafin shi. to wannan awliya din da ake nufi da aka ce imamul qurtubi kace wannan sai kawo ma'ana guda uku yake ta ma'ana ta farko mu ce annabi shine farkon musulmai ta fuskar samun sifa ta kamala a musulunci ba wanda yake sai da an tara musulmai gaba daya waye zai zama a saman su shi idan an ce waye musulmi nan ba wani gaba daya daga farkon duniya zuwa karshen ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ana nufin ya riga su zuwa ba a'a ya fi su gaba daya da haka an gwada musulmi ne ma'ana ta biyu ya kasance shine farkon su ta fuskar halitta kamar yadda wadansu suka faɗa shi fa aka fara halitta kafin sauran ma'ana ta uku ya zanto ana nufin ne ne farkon su ma'ana a cikin al'ummar da aka turo ni na fara yadda da ubangiji na kafin a samu daga baya waye zai gaskata ni duka da ma'ana ta farko da ma'ana ta karshe dukkan su ma'anoni ne masu kyau za su dace da wannan ayar amma ma'ana ta tsakiya cewa annabi shine farkon halitta wannan ya saba faɗin annabin da yake farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami kuma wannan ya saba wa wato abin da yake na zahiri ma muka zo gani da an ce faɗi tarihin annabi da nasabarsa sai ka ce huwa muhammadu ibnu abdullahi ibnu abdul muttalib ibnu hakim ibnu waye ibnu waye har ka je zuwa ga annabi ibrahim to da shi da waɗannan kakannin nasa wari da wani zuwa a ashe bai zama shine farko bace dan da shine farko bai kamata ka faɗi tarihin sa ba ka ce shi wani ne dan wani ya zama tun ka da walwala kenan tun da kai da shi dan wani ne jikan wani kuma gagatan sa na biyu da na uku da na hudu da na biyar ka riga ka rufe komai da komai ke dan farkon halitta to bai kamata kuma a ce wani ya riga har annabi adam da ba zai riga shi ba yanzu kaga idan an ce maka annabi adam ibnu man sai ka ce adam huwa adam kawai ba cewa dan gidan wani dan ka san wannan ne shi ne farko cikin mutane to da idan ka zo kan annabi Muhammad sai ka faɗa haka zai yi ba zai yi haka ba a ce farkon da ake nufi ma'ana ta fuskar kamala ta fuskar matsayi ta fuskar girmama annabi ya fa kowa sallallahu alaihi wasallam shine khatabun ne wa mamun mursalina shine sayyidu walad adam shine shugaban yan adam gaba daya shine shugaban halittu gaba daya sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'ana ta gaskiya da ta dace da aya la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sai ce ولا كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ثم إلى ربكم مرجعكم بما كنتم بما كنتم kul ka ce da su a gairar lahi abdi rabban yanzu wanda ba Allah ba kuma shi zan nema shi zan na fata in mai take ubangiji na wa huwa rabbu kulli shay alhalin Allah din nan shine ubangijin komai sai in kyale shi kuma in nufata wani ai ilahan yanzu je in nemi wani abun bauta daban ai la atlubu ghayra ma'anar wannan magana shine ni dai bazan nufaci wani Allah ba bazan je in fuskanci wani Allah da ibada ba wa huwa rabbu kulli shay alhalin Allah shine ubangijin komai da komai wala taktubu kullu nafsin illa alaiha babu wata rai da za ta aikata wani zunubi illa alaiha face sai sakamakon ya auka kanta wala tazru wa hazratun ukhra babu wata rai mai laifi da za ta dauki laifin wata daban ma'ana duk ran da ta aikata barna sakamakon barna na komawa zuwa gare ta ba zai koma zuwa ga wani ta ba ثم إلى ربكم sannan kuma makomarku tana komawa ne zuwa ga ubangijin ku fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun ya baku labarin irin abin da kuka kasance kuna sabani cikin sa تجني وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إنه لغفور رحيم wa huwa allazi ja'alakum khala'ifa al-ardi ubangiji shine ya sanya ku kazantu ku zanto mamaya a cikin wannan kasa wane gaji wane wane gaji wane inda muke zaune yanzu muke darasin nan da can a wani karni da ya wuce gidan wani ne ko ɗakin wani ne ko rumfar kasuwancin wani ne wannan wani ya wuce kamar ba a taɓa yinsa ba yanzu da ke mu mun yi masallaci haka wani karni idan ya zo nan gurin zai zama gidan tarihi wani abu ne ake daban kuma waɗansu mutanen ne daban ba mu ba haka Allah ya sanya ku khala'ifal ardh mamaya a cikin wannan kasa a wani wurin khala'ifa fil ardi wato bambaya cikin kasa yakhlufu ba'dukum ba'da sashin kuna mai gurbin sashi wa rafa ba'dakum fawqa ba'din daraja ubangiji ya dauka sashin ku akan sashi ta fuskan daraja bil mali imma wannan ya fa wannan dukiya wal jahi ko wani ya fa wani martaba wal sharafi ko ya fi girma da matsayi wal quwwati ko wani ya fi karfi wal ilmi ko ilmi wa ghairiha ko wannan sa wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fil rizqi Allah ke fi sashin ku akan sashi ta fuskan arziki arziki da dukkan nau'o'insa wani ya foni Allah ya yi haka ne li yabluwakum dan ya jarrabe ku fi ma atakum cikin abin da ya ba ku li yazhara mutiu minkum wal asi dan a gane mai da'a da ko mai sabo wani in an bashi dukiya ko ilimi ko karfi yayi sabo wani kuma in an bashi sai daga cikin waɗannan ya zanto mai da'a inna rabbaka sari'ul iqabi lalle ubangijinka mai gaggawa ko ba ne liman asahu ga da wanda ya saba masa ana nufin ranar tashin kiyama kenan amma in ba haka ba a nan gidan duniya ai Allah yana mutane jinkiri baya sauran kawo mutane da azaba amma a kiyama ne sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim kuma lalle ubangiji mai yawan gafara ne da mu'minin da mu'minai rahimun bihim mai jin kai ne gare su wa fil ayati min sifati dhatiyyati alwaridi ala bina'il mubalaghati wa akadahu billahi wa da'al khabari in as-sabiqa صفة جارية على غير من هي له للتنبيه على أنه تعالى غفور رحيم مغفرة ورحمة مبالغا فيهما وعلى أنه معاقب بالأرض مسامح في العقوبة أي مغفرته ورحمته لا تتوقف على شيء وإيقابه لا يكون إلا بعد صدور ذنب malaki cewa a cikin wannan aya akwai siffofi na zatin ubangiji waɗanda aka kawo su akan siga ta mubalaga kamar kafur ala wazni fa'ul wanda siga ce ta mubalaga kamar shi ma rahim ala wazni fa'ilun wanda shi ma siga ce ta mubalaga yake cewa a cikin wannan aya akwai siffofi da aka gina su akan mubalaga kuma ubangiji ya karfafa su da lamun da yake wa innahu laghafurun lamun din nan karfafa ma'ana وجعل خبر إن السابقة صفة ala على man من هي له خبر في إن وتدك inna ربك هذا inna. wato harfa tawkidin wa nasbin mabni ala fath rabbaka rabbakan nan shine ismu inna to menene khabaru inna din khabaru inna din shine sari'un da kuma ghafurun da kuma rahimun duk wannan shine khabaru inna din yace sai aka sanya khabaru inna wanda ta gabata ya zanto sifa jariya ala ghairi man hiya lahu litanbihi ala annahu ghafurur rahim wato dan a fadakar bisa da cewa ubangiji ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne gafara da rahama waɗanda an zufafa cikin lamarin wa ala annahu mu'aqibun bil ardi kuma cewa Allah zai ukuba da haka kace sari'ul iqabi musamihum fil uqubati kuma Allah ta'ala yana musamaha shine dan wajen kamawa da uquba din ay maghfiratuhu wa rahmatuhu la tatawaqqafu ala shay'in wato gafaran Allah da sa ba ta dakatuwa kan wani abu wa yaqabuhu la yakunu illa ba'da sudur zambin uquba da Allah ke yi kuma ba a yin ta sai fa ya riga ya faru wa qad istamala akhiru surati ala ma tadammanatu min isbat at-tauhid wan nubuwati war risalati wa kamal al wal ilmi wal hikmati karshen wannan sura ya kunshi abinda dama suran gaba ɗaya ta kunsa na tabbatar da tauhidi da an annabta da manzanci da kuma cikan kudura da cikan ilimi da kuma cikar hikima kamar ta tamad da mafta da abdihi kamar yadda aya ta zo karshe da irin abin da ta bude da shi min sifatihi ta'ala na siffofin Allah ta'ala farko siffofin sa aka zana alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim karshe ma siffofi aka tabbatar inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim maliki walhamdulillahi rabbil alamin abin muka faɗa dai Allah ya ba mu wannan muka kuskure Allah ya alaikum wa rahmatullahi wani tafsiri ne ka karanta mai bayanin ayoyi da hadisai zalla ai na faɗa na ce nasa'i al nasai wanda yake da littafin sunan nisa'i ne kuma ya littafi guda na tafsiri wanda ba abin da ke ciki sai hadisi zalla na annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake irin wannan tsari ba dukan ayoyi ne malamai ke ji su bayyana ba sun dai dauki waɗansu ayoyi ne waɗanda suka san akwai hadisai a kan sai su dauki wannan hadisai su jeranta su karkashin wannan ayoyi dan hadisan su zanto fasaran wannan ayoyi kuma tafsirin sa juz'i biyu ne inda irin wanda aka wanda yake na hannuna ne kuma a shekarar da aka yi bugun sa shine shekarar 1990 bugu na karshe da aka yi masa yana da tafiq mai kyau kwarai da wannan tsari shine ake kira at-tafsir bil ma'sur wato fassara al-qur'ani ko da qur'ani kansa ko da hadisi ko da maganganun sahabbai ko da maganganun tabi'ai wannan shine tsari mafi kyau cikin tafsiri duk aya da za ka yi magana akan ta yau wani sahabi ko tabi'i ya riga idan saboda haka duk da ka tattara maganganun su kan tafsirin aya dan ka fita daidai sai da kai ba za ka fassara ta bisa kan zuciyarka ba kuma abin da yasa malamai ke bin wannan tsari kuma wannan tsari yawanci shine mafi nagarta wajen inganci saboda ayoyin alqur'ani sukan dauki ma'anoni daban-daban masu son zuciya sai su dauki aya su ba ta ma'ana mara kyau ko Allah kalli wacce za ta dace da son su ko da ba ita ce take da goyon bayan hadisi kuma maganganun sahabbai ko tabi'ai ba to babban abin da za ka yi ka kware masu irin wannan tafsirin shine ka tambaye shi shin wannan fassara da kaiwa wannan aya ta ce ma'anar ta kaza kana da wani magabaci cikin sahabbai ko tabi'ai da ya riga ka fassara wannan aya bisa ga wannan ma'ana da ka bata ɗayan biyu ne ko ya ce i ko ya ce a in ya ce a'a to kaga fassaran ka ta zama to kwata ke da yanzu ka abin da kai kenan ya zanto saba wa tafarkin mu wanda wannan kuma shine khurujin an siratul mustaqim ta daga tafarkin mu da shi dan Allah ya ce mun ta ga rasulun ba da ma ta bayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya zo tafarki wanda ba na mummunai ba farkon wanda kalmar mummunai take gaskatowa akan su kuma sune sahabbai da tabi'ai sama da kowa dan duk ya ayyuhal ladina amanu da su ake kafin mu su suka ji ta farkon jin da suka aiki da ita ashe su ake kira a lokacin dan lokacin na mu ba ma nan هم المقصودون بالآية أصالة ونحن المقصود بها تبعية an gane ko wannan shine mafi ingancin tsari a fuskar tafsiri galibin tafsirin ibn kafir a wannan tsari ya tafi haka tafsirin ibn jarir tabari akan irin wannan tsari shi ma ya tafi kil ha kuma tafsirin al-imam al-bagawi akan irin wannan tsari ya tafi da kuma tafsirin dan kwana kwanan nan na abin nan gashi nan da suna Jamaluddin Al-Qasimi yana da matukar kyau kwarai da gaske shi ma ya kwatanta bin irin wannan tsari da kuma tafsirin Adwaul Bayan na Sheikh Muhammad Al-Amin Shamsiti ya kwatanta bin wannan tsari a kuma tafsirin da aka tattara na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mai suna da Sa'iqut Tafsir ko at-tafsir al-kabir kamar yadda wadansu suke kiransa shi ma irin wannan tsari ya kwatanta haka tafsirin da aka tara na waɗansu ayoyi cikin alqur'ani na ibn ibn al-qayyim ne suna at-tafsir al-qayyim ibn al-qayyim shi ma duk irin wannan tsari ya bi akwai littattafai dai masu yawa haka littafin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na imamu suyuti shi ma kai irin wannan tsari yabi haka tafsirin sa ibnu abi hatim da irin wannan tsari suka bi kuma irin wannan tsarin ne al-imamu al-bukhari bi cikin kitabut tafsir cikin sahih al-bukhari a kuma imamu muslim cikin kitabut tafsir cikin sahih muslim daga can karfi a kuma imamu nasa'i na cikin littafin sa na tafsiri galibi ba za ka samu wani malamin hadisi ba sai ya ware kitabut tafsir a cikin littafin ko aya ɗaya ce ya kawo to irin wannan idan ka mallaki wannan to ka samu jari mai girman gaske ta fuskar tafsiri kuma lalle ne za ka samu cewa duk wani tafsiri da za a yi maka na bid'a na wayo to ka samu kuma ka manzara za ka rushe cikin ruwan sanyi abin da sa ake abin da mutane a tafsiri gaskiya rashin fahimtar wannan tsari na tafsiri galibi mu abin da muka sani a tafsiri nan kasar littafi ɗaya ne tafsirin dalali ne kowa shi yake daga nan gurin sai tawi ya zo daga baya ya hashiya hashiya shine kamar ga tafsirin sai kuma ka zo kai karin bayanin ta a gefe haka shi sawi alal jalalaini to shi sawi da yazo yana da abin nan da shi ba ashare da shi kuma mai ta'assubanci da tasawufanci da sauransu da haka shi abubuwan ma da ya gina da a ce zai kyale na fiye kada kai komai da shi kenan an zauna lafiya to kuma waɗannan tafsirai guda biyu su kaɗai muka sani waɗanda suka yi nisa shi ne a ce kamar su tafsirul baydawi wane ne wane ne da sauransu amma ibn kasir ba kowa ya fi yabba shi kima ba cikin malamai ko ɗaliban ilimi haka ibn jarir tabari saboda mu abin da muke so muktasara irin littattafai waɗanda an yi summarize sun su kawai so kake a baka natija ta karfi ko da barna sai dai an ce kaza sai ka je ka aikata ba mu da juriya na mu tsaya karkashin aya ɗaya a kawo shafi ashirin kuma ce duk sai ka karanta su ka gabe aka ce ne wai ibnu kasir karkashin aya ɗaya wani lokacin sai kawo hadisi goma sha biyar ko hadisi gashirin lafazinsa hadisin ɗaya ne amma ya zo da lafuzza daban-daban ya zo ta sanadi daban-daban sai ya kawo su gaba ɗaya a tsarikun awwal sai ya koro sanadin da kafa har zuwa ƙarshe a tsarikun tsani kowane hadisi zai ce qala al-imam al-bukhari haddathana fulan qala haddathana asal din sai ya koro qala al-imam ahmad fi musnadihi haddathana fulan qala haddathana azwa sahabi qala ibn abi hatim haddathana fulan qala azwa qarfi irin wannan zakira ce wanda ko kwamfuta ba ta yi aikin da kai ba wata irin kwakwalwa mai abin nan kwarai da gaske ba ta kace dai nakan ji ina jin hankalin dukkan masu tafsiri ko dukkan mai dalibin ilimin tafsiri ya kasance ya baiwa wannan bangare na at-tafsir bil ma'sur muhimmanci dai shi ne saka fahimci littafin Allah daidai sai ka san abin da zaka yi aiki da shi kuma ka tsara mutane kan daidai in ba haka ba duka je ka bude nan ba su ke sauki zaka shiga cikin Isra'iliya ka shiga cikin rudani ka fasara ayar Qur'ani ba yadda kake ba sai Allah da manzon sa kariya Allah ya kare mu wannan kuma yake cewa me ya fasara wannan ayan malaman kafa makamar bihi jannatan ta da wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijin sa ranar tashin kiyama a sakamakon jin tsoron da yake yi dokokin Allah ta yana da jannatan gonaki guda biyu dama da hagu kuma takwas sai ta zuwa fihi ma aina ni tajriyan fihi ma min kulli fakihatun zawjan kaza kaza kaza har zuwa karshen yadda aka bayyana su kuma bayan an bayyana su kuma sai aka ce wa min duni ma jannatan mudhammatan bayan wancan guda biyu kuma akwai wadansu gonakin guda biyu kuma daban mudhammatan wanda abin da ke cikin su kwarra ne shar ne masu ban kai koran har yana karkata zuwa ga baki baki su kuma aka faɗa abin da ke cikin su fi ma aina ne na bafatan fihi ma fakihatun wa nakalun wa rumman zuwa abin nan fihin na khairatun isa zuwa karshen abin da aka ambata wannan ba za ka iya fahimtar ayar ita kadai ba sai ka hada ta da wanda suke kafin ta nuna suke bayan ta sannan ka iya fahimta galibi aya daya ka dauki ma'anarta ba zai yi ba sai ka hada da ɗan da suka zo cikin abin da musamman a jeri daya inda suratul rahman kusan ayoyin zaka samu sai ka samu goma goma sha biyar kana tare da juna wato fayar da aka rage su da juna amma idan an ce janatan da yana nufin gonaki guda biyu gona kuma shine dukkan wani wuri na lambu wanda yake da gidan hutawa wannan alkawari kenan da Allah yake magana da wanda suka samu dacewa da gidan aljanna wannan sai inna mabazana kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura masu albazaranci sun kasance dangin shaitan kuma shaitan ya kasance mai yawan kafirce mai ubangijinsa abin da ake nufi da almubazzaranci shine kashe dukiya ba ta hanyar da ta dace ba kana dauka cewa kashewa da yawa in ka kashe da yawa ta hanyar da ta dace wannan ba almubazzaranci bane amma kashewa ba ta hanyar da ta dace ba wannan shine almubazzaranci yanzu ka samu wani ayini kowane ne kusan dubu biyu da tefanin gidansa wannan saboda gidansa suna da yawa ga 'ya'ya ga mata ga yara ga 'ya'yan yayye ga 'ya'yan kanne kaga wannan zaka ci almubazzaranci ai ya kashe dukiya ne to abin da amma ka samu wani daga shi sai matarsa kuma sai a kashe dubu biyu ko dubu uku rabi a rabi a zubar rabi a bakare to kaga wannan ko ba faɗa ba kai ka san albazaranci a kai ka duk kare ana sayo masa balangu da tsire ga mutane suna mutuwa ba su da masara ai ko ba faɗa ba ka san cewa albazaranci a kai nan ne na kare na balangu ko wani abu ne kan mutane suna mutuwa da ba masara to wannan albazaranci ne kashe dukiya ba inda ta dace ba ka ce da kare ka yi matar da bil adama wannan bai dace ba ko ya kasance kan waɗansu kayan alatu wanda ba sa cikin dole rayuwa ka kashe kuɗi masu yawa a kansu wanda wani abin ma ba abin da binsa mutum ya gida shi kadai daga cikin sai matarsa guda ɗaya ko biyu amma a cikin an yi ɗakuna wajen goma sha biyar su kwana a cikin ɗaya sauran kuma aljanu su duka kwana haka hadisin annabi ya nuna duk inda kai wani ɗaki ba kowa aljanu zai je kwanta shi ma ka kafa duk ta fara aljanu a gidanka ba ta sani wannan ita ce tambaya ta karshe da zan iya ansawa saboda mun ja lokaci sauran tambayoyin akwai masu muhimmancin da sai dai mu ajiye su zuwa darasi na gaba idan Allah ya kaimu sauran da muka ga dama ba su da alaka da darasi ko to dama ba ma za su fito ba kenan ko da darasi na gaba kuma a jibi ba mu da karatun kitabul tauhid saboda akwai tafiya a gaban mu insha Allah ta'ala amma dai da gobe da jiban akwai karatun sayyid al-bukhari da malam abdul ya saba yi anan da safi kawai karatun da na yamma ne ba zai karata assalamu alaikum